This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25 da mita 31 da mita 41. Masu jimma a ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM numar da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Ko kuma ku ji mu ko da yaushe kuma daga ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraronmu da wannan lokaci Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin wannan la'asariya da fatan kunanan lahiya. It began with sugar itself, Europe's increasing demand for sugar. So Africans were exported to the West Indies to grow it for European confectionaries and tea houses. Muryar marigayi Ali Al'amin Mazrui kenan shahararren masanin Afirka kuma ɗan asalin ƙasar Kenya wanda rai ya halin shi yau a Amurka yana da shekaru 81. Mun tuna da marigayin mun duba irin gudunmawar da ya bada a wannan ilimi da ci gaban ƙasashen Afirka. Ku kasance tare da mu domin jin tattaunawar da nai da Kabiru Ɗanladi Lawanti na Jami'ar ABU ta Zaria, amma ka mu ci gaba ga muhimman kanin labaran duniya. Ta da sallama ga ga kanun labaran mai kawo su kuma ladan ibrahim aiwa ma'aikatan kiwon lafiya a ƙasar liberia sun kuduri aniyar fadawa yajin aikin da sai abin da hali ya yi kana jami'an ƙasar kamaru da jami'ar ofishin jakadancin ƙasar sin wato china sun ce 'yan mutanen 27 da boko haram ta kama suna nan lafiyansu lamui ƙasar faransa ta ce sojojinta sun taro tsawani gungun da ke da alaƙa da ƙungiyar alƙa'ida da ke kan hanyar su ta zuwa arewacin nijar labaran ɗaya bayan ɗaya. To kamar yadda kuka ji a buɗe shirin muna tahe da tattaunawar tunawa da marigayi Ali Al'amin Mazrui wanda ya rasu yau a nan Amurka. Dubban 'yan Najeriya masu gudun hijira a kasashen Nijar da Chadi da Kamaru sun koka da halin ta tagayyarar da suke ciki. Haruna Dauda biyu yana ta da rahoto, kuma kamar kowace litinin war haka Yusuf Aliyu Harande zai gabatar da shirin ilimi garkuwar dan Adam sannan kamar kullum mu kara da ra'ayoyin da kuma saurare ke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniya. ma'aikatan kiwon lafiya a ƙasar liberia sun ƙudiri aniyan faɗawa yajin aikin da sai abin da hali ya yi biyu bayan wato matsalar albashi da suka shiga da gwamnatin ƙasar wannan kuma zai zame babban barazana ga aikin da suke yi na game da cutar nan muguwar cutar nan ta ebola da ta adabi ƙasar dubban mutane dubban ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasar ta liberia suka ce ba za su bayyana wurin aiki ba yau litinin din nan har sai sun samu ƙari daga cikin albashinsu domin ko a cewarsu aikin da suke yi yanzu nan yana cike da haɗari ƙungiyar ta ma'aikatar kiwon lafiya suna neman ƙarin dala bakwai ne daga biyu zuwa uku da ake biyan su a da ƙasar liberia dai ita ce tafi kowace ƙasa daga cikin ukun nan da suke fama da wannan annobar ebola da yawan masu ɗauke da wannan cutar da waɗanda kuma suka mutu sakamakon ita wannan cutar Jami'an ƙasar Kamaru da jami'an ofishin jakadancin ƙasar sun wato China da ke ƙasar ta Kamaru sun ce mutanen nan 27 da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kame waɗanda goma daga cikinsu 'yan ƙasar ta China ne yanzu sun samu kansu domin ko har sun yi kwanaki biyu kenan da iyalansu bayan sun kwashe kwanaki da yawa a hannun 'yan Boko Haram ɗin. Su dai waɗannan 'yan ƙauyen da aka kame tare da 'yan ƙasar ta China ta ranar 27 ga watan Yuli an kai musu hormaki ne a garin Kolofata inda har mutane 15 suka mutu daga cikinsu. Mai magana da yawon gwamnatin ƙasar ta Kamaru Isa Ciroma Bakari ya ce waɗannan mutane 27 da aka kame waɗanda suka haɗa da goma 'yan ƙasar China an hannanta su ne ga sojojin ƙasar ta Kamaru a Kolofata. wanda yake bakin iyaka da Najeriya inda daga nan ne kuma aka kai su Yawunde babban birnin ƙasar ta Kamaru inda wasunsu kahinsu wato inda wasunsu kahinsu wuce sai da aka duba lahiyarsu. Ƙasar Faransa ta ce sojojinta sun tarwa tsawon gungun da ke da alaƙa da ƙungiyar Alƙa'ida da ke kan hanyarsu suna su a arewacin Nijar. A wata sanarwar da ta fito a ofishin shugaban ƙasar Faransa yau Juma'a ta ce tawagar na 'yan ƙungiyar Alƙa'ida ne kuma suna ɗauke da makamai daga ƙasar liberia kan hanyar su ta zuwa mali inda sojojin na faransa ke yaƙi da 'yan ƙungiyar ta alƙa'ida faransa ta ce sojojinta da haɗin kan hukumomin ƙasar niger sun samu nasarar tarwatsa waɗannan tawagar ta alƙa'ida kuma ko baya ga nasarar tarwatsa su hawa kuma sun samu damar kwace makamai da dama hannunsu kuma masu tarin yawa tare da kama wasu daga cikinsu sojojin na faransa suna kokarin ganin sun fatattaki sojojin ne sojojin sa kai ne na yankin sahel biyo bayan farmakin da suke kaiwa sojojin majalisar ɗinkin duniya masu aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta mali a farmaki ɗaya kacal a satin da ta gabata sojojin wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya suna tare da daga nijar a kashe a farmaki ɗaya kacal a satin ta gabata sojojin wanzan da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya su tara ne daga nijar a kashe a yankin ƙasar ta mali labaran duniya ake saurare daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Shugabannin kasar Afghanistan sun ce wata motar 'yan kunar bakin wake ta tarwatsa jerin motocin rundunar motocin kasashen Turai a babban birnin kasar wato Kabul inda aka kashe wato harar hula guda kana mutane uku suka samu rauni. Sai dai sun ce ba a samu rauni ba daga cikin sojojin kasa da kasa masu aiki a wannan wuri. Shi dai wannan hormaki an kai shi ne a yau Litinin din nan da sanyin sahiya a wani wuri kusa da gidajen da jami'an sojojin na kasashen wanda ke hanyar da wato da ke kusa da Jalalabad. Wani wanda ya ji karar wannan motar da ta tarwatse ta yana cikin shago ya ji wani kara mai ƙarfin gaske. 'yan kungiyar taliban dai nan take suka dauki alhakin aikata wannan danyen aikin dubban 'yan rundunar sojojin kasashen turai ne dai ke aiki a afghanistan waɗanda ake sa ran su kammala aikin su a ƙarshen wannan shekara ɗan tseren nan na ƙasar afirka ta kudu oscar pistorius ya koma kotu domin jin tantance hukuncin kisan da ake tuhumarsa da aikatawa na budurwarsa wato river stikan wanda ake cewa ya yi a shekarar ta gabata sheda pistorius zai kwashe shekaru goma sha biyar ne a gidan yari bayan an yanke masa hukunci a watan satumba bayan kotu ta ce yana da laifin kashe wannan budurwa tasa kuma an kwashe watanni shida ana gabatar ana wannan shari'ar sai dai lauyansa zai nemi ahuya sai dai lauyansa zai nemi ahuwa daga wannan hukuncin wanda aka fara yau dinnan kuma ana sa ran zai ɗauki lokaci mai tsawo shi dai pistorius ya amince cewa ba shakka ya harbi wannan budurwa tasa a gidansa amma ya ce sa'in da ya harbin ya ɗauka yana harbin wani mugun bakon dare ne masu gabatar da ƙara suka ce ba shakka harbin da pistorius ya yi ya yi shi da gangan ne sai dai mai shari'a tokozile masifa ta wanke shi daga aikata mummunan kisa shi dai pistorius yana sake shi dai pistorius yana sake yana walawarsa domin ko an ba da belinsa tun lokacin da aka fara shari'ar wannan ɗan talikin dai ya yi suna ga gasan tsere duk da kafar roba yake da ita wanda shine irinsa na farko da ya shiga gasar olympic kuma ya taka rawar gani labaran duniya kenan kuka saurara Shahararren shehun shehunan malamai mai ilhami a ilmummuka da dama da suka shahi hannunin siyasa da na zamantakewar jama'a da neman haɗa kan ƙasashen Afirka da kuma na addinin Islama wato Profesa Ali Al-Amin Mazrui ɗan asalin ƙasar Kenya ya rasu a yau Litinin a nan Amurka yana da shekaru 81. domin tunawa da shi da kuma jin irin gudunmawar da ya bada a ci gaban ilimi da ci gaban rayuwar kasashen Afirka. Na tuntuɓi Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti na sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ya yi wato domin ya yi mana wannan bayani. Ali Mazrui wani shahararren malami ne wanda ya yi rayuwansa gaba ɗaya sadaukar da ita ga ainihin neman ilimi da kuma ba da shi. wato ya yi wannan rayuwa kusan shekara arba'in ba abin da yake yi banda koyo da kuma karantarwa kuma mutum ne wanda ya fito daga kasar kenya kuma ya yi karatu a mombasa kafin ya wuce zuwa manchester wato ya je jami'ar manchester a ingila inda ya kammala karatu da ainihin takardu wanda za a iya cewa mafi daraja sannan ya yi digiri na shi na biyu a wata university ko kuma wata jami'a da ke new york wato columbia university kafin ya yi doctorate degree na shi wato digirin digirgir a jami'ar oxford to wannan shi ne takaitaccen bayani game da shi abin da ban faɗi ba shine yana daga cikin ainihin manya-manyan profesoshi guda saba'in da uku na duniya turka shi yana da wannan abun eh, akwai wani kamar rankin da aka yi wato na ainihin manya-manyan waɗanda suka ba da gudunmawa na fannin ilimi yana daga cikin mutum na saba'in da uku a cikinsu ganin irin gudunmawar da wannan bawan Allah ya bada a hagen ilimi da kuma ci gaban nahiyar Afirka, kama ya za ka kwatanta irin rashin da aka yi? Gaskiya wannan babban rashi ne, saboda Ali zuri za iya cewa mutum ne wanda yake kaman wanda yake tsaye a tsakiya tsakanin ainihin wasu civilization wato wasu abin nan guda biyu na yammaci da kuma na gabashi wanda shi a duk rayuwarsa bai taɓa yadda ya nuna cewa ya goyi bayan abin da 'yan markisanci suke ba ko kuma abin da 'yan jari hujja suke yi. a kullum in ki lura shi tunaninsa tunani ne wanda yake na cewa kasashen afirka ba su dace su bi abin da ainihin kasashen yammaci suka ce musu kuma kasashen gabashi ba wato kasar tarayyar soviet na wancan lokacin ko kuma china wato shi ya yi imani cewa afirka za ta iya rayuwa ne tare da ainihin samo wa kanta ainihin wani tsari wadda ya dace da su To in mun duba wannan abun zamu ga cewa ba karamin gudunmawa ya bayar ba wajen ganin ci gaban Afirka da kuma ainihin tunani da mulki da tsarin mulki na Afirka da kuma tabbatar da adalci da ganin an yi wa mutane abin da ya kamata a yi musu abin da ya shafi tsarin mulki da kuma tafiyar da harkoki na jama'a. Yau ta wani bangare Kabiru Daladi Lawanti idan aka duba za a gama wannan marigayi Ali Mazrui ya ba da gudunmawa fiye da Nelson Mandela. Eh wato kowanne da irin nashi ainihin gudunmawa. Wato shi Ali Mazrui ta inda ya yi fice shi ne ta fannin ainihin koyarwa da kuma koyo. Shi kuma Nelson Mandela za iya cewa ainihin ya fi da hankali ne wajen gwagwarmaya. To in kin duba ainihin gudunmawa da Ali Mazrui ya bayar za a iya cewa ya fi na Nelson Mandela. saboda Nelson Mandela gwagwarmaya ce wadda ta za a iya cewa ta a nemo wa mutane 'yancin su na wannan lokacin. Amma Mazuru yana maganan cewa ainihin 'yanci ne na dindindin saboda in ka samu ilimi ka fi karfin wani ya zo ya gaya maka yadda za ka yi. kuma ya yi rubuce-rubuce da dama na ga kamar littattafai wajen arba'in da uku ko mahiya akwai kuma fina-finai ma haka. Eh, Ali Mazrui wato ya yi abun nan na farko ba wai game da ma rubuce-rubucen shi ba in kin tuna farkon abin da ya fara yi shine bayan ya gama Oxford University ya je ya abun nan kafin Idi Amin ya kore shi ya zamanto HOD wato shugaban sashen koyar da ainihin harkokin siyasa na Jami'ar Makerere University sannan kuma ya zamanto Dean wato babban jami'i mai kula da ainihin bangaren ainihin social sciences wato abin da ya shafi ainihin bincike kan al'amuran da suka shafi dan adam sannan ya zauna a nan Makerere University har lokacin da wato na ce miki Idi Amin ya kore shi a kasar. Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti kenan na sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ke mana bayani akan marigayi Ali Mazrui. 'Yan Najeriya da yawan su ya kai dubu goma sha biyu ko ma ya wuce, waɗanda bala'in 'yan Boko Haram ya tilasta mu barin gidajensu zuwa ƙasashen ƙetare kamar Nijar da Chad da Kamaru, sun koka da halin ha'ula'in da suke ciki kuma suna kira ga hukumomin Najeriya su dubi Allah su agaza musu, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton nan da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. dubbin 'yan najeriya da ke gudun hijira a kasashen ƙetare na kira ga gwamnatocin jihohi da na tarayya da su yi wa allah su kama su ɗoki ko kuma ya ƙoƙarin kwashe su don dawowa da sunan gida dubban 'yan najeriya da yanzu haka ke barbaje a kasashen ƙetare da dama musamman ma kasashen kamaru da nijar da chadi da suka yi gudun hijira daga wasu garuruwa na najeriya da rikicin boko haram ya ɗaiɗaita wanda hakan ya sa su ƙetarawa zuwa irin waɗannan ƙasashe an dai kwashe fiye da watanni biyu zuwa uku kenan dubban 'yan najeriya na gudun hijira a kasashen ƙetare yayin da wasu da suka samu kubuta suka kwararo zuwa wasu manyan birane ciki har da babban birnin Maiduguri sai dai mafi yawan waɗannan mutanen da suka fada cikin halin kakanikayi na zaune ne a ƙasashen ƙetare wanda babu dangin uwa babu na uba kuma ba su da wani takamaimen abin yi illa dogara da abin da rabbana ya wadata su da shi haka ne da yasa irin waɗannan mutane ke ci gaba da kokawa gwamnatocin jihohi da na tarayya don kawo musu ɗauki game da irin halin da suka shiga musamman ma na rashin abinci da kuma samun kulawa ta musamman ga ma dai abin da wasu na hirar su ta wayar tarho da ke zuna a irin waɗannan iyaka ke shaida mini irin halin da suka shiga a yanzu hakan to yanzu kuna ina a Zainab ne a cikin kira mafa. Kamaru kenan? Eh Kamaru. Eh, wani hali kuke ciki yanzu? Ina cikin bala'i da masifa na fashe fadawa da mutane nan suka yi mana. Babu ruwa babu ɗakewa babu. Muna fama da zama haka kawai magani babu ba kula an wanda ya ce mana gashi kaza ba kam. Daga nan kuma sai yaran da suka fada mana sha da yadda minti ashirin. Yaran lokacin da suka afka muku kamar akwai barnan da suka yi? cikin eh, barna sun kewaye gari ne. Bayan zuwan su da fashe suna yare da mafa. ta ce kamar jiya kuna ta jin karan boma bamai da harbe harbe ko eh kamar duniya mu za kare mun kwana mun ino su ma gawakin su suna nan su za su kare dawo su da shi gawakin su da eh, sojoji ba su bari ta ba kowa da bindi da shi aje kowa na kallon wancan lokaci yasa da sojoji suka zo sun ce kowa ya sake kuma mawa dutse a bar mu da su kuma akwai motar su da ya kafa wai za su dawo su sake dauka shi yasa mutane sun shiga cikin fargaba yaran nasu za ka kashe za su kai kamar nawa yaran mu zo mun taru a guri a guri an ba mu magarata da cece an ba mu da su haka. Kamar yanzu ku nawa ne wanda kuka tsallaka kuna cikin kamaru din nan? dubu goma sha biyu da wani Ok kun fi dubu goma sha biyu kenan a wannan gari. Me sunan garin da kuke? A cikin kamaru ne? A cikin kamaru ne. Kuna samun abinci wurin kwana da sauransu? Na'am. ko abinci ma ko kashin ma babu. Wato kiran da zamu yi ranka dare muna roƙo gwamnati da ya kawo mana dauki ya bude mana hanya da kuma mu yi kira ba gwamnati wancan lokaci da su kawo mana dauki na abinci da ko magani da abin rufuwa inda za mu kwanta ma ba har yau ba su zo ba inda za mu yi mu samu wannan tsarin da kuma gwamnati na saraya wato nema da sanan kuma da gwamnatin Borno da su kawo mana dauki dube mu da ido da fama mu yan gari ne. Na kuma tuntuɓi shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na shiyar arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Muhammad Kanar ko suna da sani game da irin wannan hali da 'yan Najeriya suka shiga kasashen waje? mawani mataki suke ɗauka kai don kawo wannan al'umma ɗauki? Eh, alhaji muhammad kanar kenan coordinator samar da agajin gaggawa na shirin arewa maso gabacin najeriya ke bayani kan yunkuri da suke yi don tallafawa 'yan najeriya da yanzu haka suka shiga wani halin kakanika a kasashen kamaru da chari da kuma nijar sakamakon irin gingimin da ya daidaita 'yan najeriya da dama haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande yake gabatarwa. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa daraja shi Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda ni Yusuf Aliyu Harande ke gabatarwa. Kamar yadda masu sauraro za ku iya tunawa makon da ya gabata kuka ƙarasa jin ƙarin haske da Hajiya Saudatu Kabir ta yi muna a kan yadda ake kula da yara masu na ƙasa da kuma ba su ilimi da horon jiki a nan Amurka. A wannan makon kuma za mu duba yadda ake kula da waɗannan yara a gida Najeriya. Za kuma mu duba yadda a gida Najeriya ake kula da irin yaran nan masu irin wannan bukata ta gaggawa. Dangane da haka ne na samu zantawa da Miss Victoria, shugaban makarantar yara masu bukatar taimakon gaggawa a garin Kuje na birnin tarayya Abuja. Ta kuma yi muna ƙarin bayani kamar haka. sunana malama victoria bitrus aga ni ce head teacher na makaranta school for the handicap kuje a cikin abuja fct yara a makaranta muna da dari daya da tasayin da biyar yanayi makarantar da suka zuwa kowane eh, amma da ya kasan yaran wasu su muna da su iri-iri wanda different type of eh, handicap iri-iri eh. muna da cerebral palsy muna da scaly handicap muna da dancing muna da oxygen muna da su haka to Yawanci su in suna da problem wani kwata ba za su zo ba sai wani kwata mai zuwa eh. amma muna da yara eh, dari daya da tasa'in da biyar muna da maza maza muna da dari da biyar mata kuma tasa'in eh. wato yaran suna biyan kuɗin makaranta ne? 'a ba ta biya kuɗin makaranta ba gwamnati ne ta ajiye su ana ba da kuɗin abinci. To kuna samun kuɗin ku daga gwamnatin tarayya ne ko ko daga ina kuke samun kuɗin ku? Eh to muna samun kuɗi daga na Abuja SCD. Hukumar eh, ma'aikatan tarayya ta Abuja kenan. Eh. To menene babbar matsalar da kuke fama da ita a makarantar taku? To babban matsalar din a makarantar kasan gwamnati za ta ajiye makaranta kuma yadda bukata talautanci yake ba haka zai za a gama biya bukatar duka ba. Eh. Muna da yara muna da matsala kamar wasu iyayen da suna da yaran kamar ma yaran ba su so gani shi a gida na zo sun yadda yaro haka sai su tun da sun san gwamnati ne na kula da. Eh. To gwamnati kudin abinci ne kawai tana baya da shi ba wani kudin da tana baya da shi to in yaro ba lafiya ko wani abu to dole mu jiya nan mu jiya nan mu nema hanyar da za mu yi mu ba ma yaro magani. To wasu iyayen kuma su wasu yadda yaro ba za su su sake leta su je su duba ko ya yaron yake irin kaman yanayin makaranta da za a je musu ziyara a ga gan su a ga lafiyan su ko wani abu eh. to namu nan kuma ba za su zo ba Damuwa da muna da shi kenan to gwamnati kuma kudin abinci ne kadai tana ba da shi kaman yanzu a nan kudin abinci ma yaro guda daya a rana dari biyu ne kawai naira dari biyu shi ne abincin eh. safe da abincin rana da abincin dare eh to kasan akwai matsala eh. kuma kudin ba wai ba sa ba da shi ba suna bai da shi amma baya zuwa lokaci eh. Kaman wani sa sai sai mun je makaranta sai an gama kwatan din kafi zai su bada abinci kudin abinci eh. kuma wannan zai sa ka suka ci bashi kana nema kudin abinci kuma kudin daga kaje ka karba a bashi abinci da ka karba a bashi kaje zai a eh. abin da ka da kudi a hannu saya to asalan da muna da shi kenan kuma sauran kayayyakin da suka ajiye mana a makaranta to ba interest kudin da za a iya taro ne sabo muna da mota amma amma ba kudin mai a ce a ga kudin mai ko za je wani guri babu eh. to matsalan da muna da shi kenan muna da matsala ta wajen iyayen yara da kuma gwamnati ah, kuna da malamai kaman guda nawa kuke da shi a makarantar ku muna da malamai kamar wanda su wanda suna koyar da yara muna da su kamar waje ishirin da biyu. Eh. So muna da kuma wanda suke lura da su a wajen zaman su wajen kwanciyar su. Eh. Don ya zama ya zama inda suke kwana ne ba wasu na je su dawo ba ne. Eh. Suna na cikin makaranta Muna muna da kamar yanzu kamar yara maza suna da dari da biyar. Kuma masu masu taimako aiki su don wasu su ba su yi aikin komi ba ba su yi wanki ba wanka ba za a musu wanka. mata sa eh. ni ma eh, porters da za su yi aiki da su sa ba porters guda uku ne kaɗai so wajen yara dari da biyar guda uku kawai ai akwai matsala kenan eh. mun mun zo gefen mata ma haka guda uku ne kawai suka ba mu. to inda akwai matsala kenan to kuna da likitoci a nan a nan makarantar taku wanda suke kula da yara ba mu da likita ba muna da nurse ne nurse guda daya kawai kuma ita kaɗai ce za ta komi dare ita ce kaɗai Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe. A nan za mu dakata a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. za mu ci gaba. Yanzu a madadin Miss Victoria wadda ta bani dama tattaunawa da ita da Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bagugu sau ya rubuto yana cewa shakka babu a kwana a tashi ta Allah ce. A yau watanni shidda kenan cif da sace 'yan matan makarantar Chibok a kasanmu Najeriya. Amma abin bakin ciki da ma ban haushi ba irin kiraye-kirayen da ƙasashe da ƙungiyoyin duniya ba su yi ba don ganin cewa an ceto waɗannan 'yan mata. amma har yau shiru kake ji kamar an shuka dussa wanda shakka babu gwamnatin mai 'yar malahwa ba ta da niyyar ceto waɗannan 'yan matan don haka muna kira ga 'yan kungiyar bring back our girls da ke kan gaba wajen matsa lamba ga gwamnati don ganin an ceto 'yan matan nan da su kara da bring back our country a gangamin da za su yi yau na zuwa fadar shugaban kasa kasancewar kwata-kwata bai cancanci ci gaba da jagorancin 'yan najeriya ba ballantana yin maimai. isa lawan girgir sakatare kungiyar zaɓi sanka da taimakon juna na jihar yobe da alhaji gambo mai citta kasuwar fataskum sun aiko ra'ayinsu na haɗin gwiwa kamar haka samame ko hari akan 'yan gudun hijira a unguwar yaku bayi na abuja abun baƙin ciki ne da takaici kuma muna kira ga majalisun dattawa da na wakilai su ɗau matakin gaggawa na bincikar wannan rashin adalci da cin mutuncin 'yan gudun hijira Bello Yakubu Dukku Rijau jihar Naija Najeriya ya rubuto yana cewa murya Amurka a yau zan nuna bakin ciki na ne akan yadda sojojin Najeriya suke kisan bayan Allah waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. A gaskiya wannan abun Allah wadarai ne. Ta ya kullum ake zargin sojin Najeriya da ire-iren wannan kisan bayan Allah da ba su ji ba ba su gani ba kuma a kasa gurfanar da su a gaban kotu domin kare kansu. wannan abin da me ya kama a wannan kasar tamu Najeriya wai yaushe ne mu talakawan Najeriya za mu samu yancin kanmu ne saboda haka muna kira ga kungiyar kare hakkin bil'adama da ma wasu manyan kungiyoyi da ku binciko muna wannan zalunci da sojojin Najeriya suke muna mu talakawan Najeriya a ƙarshe ya Allah muna roƙonka duk wani wanda ke da hannu akan ire-iren wannan zalunci ka mana awon gaba da shi kuma Allah ka kawar mana da azzaluman shugabanni masu mana mulkin kama karya ka kawo mana masu tausayin talakawansu in ji Bello Yakubu Dukkuri Jau jihar Naija a Najeriya. Daga ƙarshe sai ra'ayin Haruna Muhammad Katsina da Siraja Wada Dutsen ma wanda suka aiko kamar haka. 'Yan siyasar ƙasar Nijar bai kamata kuna ma junanku kallon hadarin kaji ko bita da ƙullin siyasa ba. ya kamata ku haɗa kanku wuri ɗaya domin ci gaban ƙasarku da al'ummar Nijar baki ɗaya. <coughs> Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da takaitattun labaran duniya. Ma'aikatan kiwon lafiya a ƙasar Liberia sun a aniyar faɗawa yajin aikin da sai abin da hali ya yi sakamakon matsalar albashin da suka shiga da gwamnatin ƙasar. jami'ar kasar kamaru da jami'ar ofishin jakadancin kasar sin wato china da ke kasar ta kamaru sun ce mutane na 27 da 'yan kungiyar boko haram suka kame suna nan su lumai ƙasar faransa ta ce sojojinta sun tarwatsa wani gungun da ke da alaƙa da alka'ida da ke hanyar su suna tafiya zuwa arewacin nijar shugabanni a ƙasar afghanistan sun ce wata motar 'yan kunar bakin wake ta tarwatsa jerin motocin rundunar motocin kasashen turai a babban birnin kasar wato kabul inda aka kashe farin kaya daya kana mutane uku suka samu rauni da takaitattun labaran nan muka kaya karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare idan Allah ya gwada mana mu sake dawo muku da wasu shirye-shiryen a ciki har da shirin labaran wasanni daga Washington DC wanda Aliyu Mustapha Sokoto yake gabatarwa. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Jule Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Misha. Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata sai an jima da daddare idan Allah Ubangiji ya gwada mana. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.